Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da wannan lokaci. Abdul Kadir Haladu Kiyawa ke farin cikin sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu sauraro. kamar yadda kuka ji a cikin labaran mu cewa ƙasa da shekara guda bayan rantsar da sabbin gwamnonin najeriya sha uku daga cikinsu sun ciwo bashin da yawan yawansa ya kai dala biliyan biyu daga ƙasashen waje ko kuma cibiyoyin bada lamuni daban-daban cin bashi a tsakanin gwamnatocin najeriya ba sabon abu ba ne sai dai kuma abin da 'yan kasar ke fargaba shine idan har an ciyo wannan adadin bashi a ƙasa da shekara guda nawa za a ciyo cikin shekaru hudu wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai kuma za mu fara da malami na farko wadda zai fara gabatar da sunansa. Assalamu alaikum da harko sunana mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bure ni jarman ba na ra'ayin masarare ina toha albarkacin baki na akan gwamnonin tarayyar najeriya waɗanda kasa ga shekara guda sun ciyo bashi mai yawa to allah ya sa bashin da sun ka ciyo dai ga hizan kan talaka na zai kariya to ina tallahin mai da an kai jayi kuma an ce shugaban ƙasa na ba su makudan kuɗi to su talaka komi ba su gani sai dai a yi ta ciya kuɗi ga inda aka yi su ga inda aka yi a yau ramce a bar su da ramce kuma babu taimako ga talaka gaskiya gwamnonin ga ya kamata a ce an ga aikin da suka yi eh, in dai an ka ce an ga aikin da suka yi to wallahi alhamdu su yi aiki kasa ko da ramce sun kai sun kawai aiki kasa ta gani ko jiha ta gani to yayi amma a yaran ce ba a yi aiki ba ba a ci da talaka ba to wannan akwai hadari suna na mamma abdullahi kaka gidan magajita wajen boriyar nijar gaba dai gaba dai rf salamu alaikum ya rafi hausa suna na umar ari ba dai abadam dan gudun hijira mazauni jihar jifa jamhuriyar nijar hakika yawan ciyo-ciyon bashin da gwamnonin kasar mu najeriya ke yi wannan abun bakin ciki ne da damuwa duba da yadda suke ciyo duk babban kudaden bashi amma ba abun da suke yi wa talakawa face su zuba kuɗin a cikin aljihunsu wannan abun bakin ciki ne da takaici don haka muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin wannan al'amarin ku tashi lafiya ya rafi hausa sunana Umar Hari da Abaram dan gudun hijira mazaunin jihar Difa jamhuriyar Nijar. sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da zarge-zargen da ake yi wa gwamnonin najeriya na karɓo ɗimbin bashi da ƙasar waje da cikin gida ƙasa najeriya su alaƙiƙanin gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba shugaban ƙasa ya karɓo bashi gwamnoni su karɓo bashi amma har yanzu talakawan najeriya musamman a nan arewacin najeriya suna cikin mawuyacin halin ha'ula'i na tsadar rayuwa da shiga kangin talauci da itila'i na rashin tsaro har yanzu babu matsala ɗaya da suka magance ma talakawa duk da wannan bashin da suke karbuwa a madadin talakawa ya kamata gwamnonin najeriya su yi karatun ta natsu kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ke ba su na rabon tattalin arzikin ƙasa da rabonon da suke samu su ya kamata su yi haƙuri da shi duk da yake naji gwamnan sokoto ya musanya irin zarge-zargen da ake ba musu na karɓar wannan bashi Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana masu Barmasi dan Dumumugi mai shayi jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. To hakika wannan matsala da gwamnoni suke cewa bashi a daidai lokacin da wa'adin mulkin su yake cika za mu iya cewa wani abin tur da Allah wadai ne kuma babban abin da zai hana sabon gwamnoni ne gudanar da ayyukansu wanda suke so. To muna fatan majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai ta Najeriya za su ɗauki mataki akan wannan ta hanyar yin doka wacce za ta hana duk wani gwamna ko shugaban ƙasa da zai ciwo bashi kasa da shekara ɗaya kafin saukar daga mulki. Na gode Radio Faransa mai magana masu Sudan da Mumuge mai shayi jihar da makaran a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na Iliya mai shayi garkin daura hakikan wanga bashi da aka ciwo gwamnoni su yi wa jama'a su aiki al'ummar su domin wani yayi wani bai ba to muna kira ga gwamnati ya kamata ta bincika don da ke da an ba shi wani kuɗi na domin yawa talakawan shi aiki ko wance al'umma shi bai ba to ya kamata ya gaggauta yi ko kuma ya kasance dai abin da hukuma ta zaɓa ya masa mu dai a damu dai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake damu mu da rashin kwanciyar hankalin wannan da abubuwa daban-daban da ba shi da masallin to muna da Allah Wani ya kama na maganinsa albarkacin wannan wata mai daraja ina wa kowa fata alkai radio faransa sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na radio france international da cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro hakanan kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu ta facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lambar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Sashen Hausa Radio France International na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakura da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. dangane da bashi da ainihin gwamnoni sha uku suka ciyo ƙasa da shekara ɗaya da aka rantsar da suna dala biliyan 226 to wannan ba wani abin mamaki ba ne in aka yi la'akari da tun lokacin da aka fara mulkin demokaraya a ƙasar nan mafi akasari haka ita kanta gwamnatin tare ta ke rabewa da guzuma tare sana ta je ta ciwo basussuka da sunan za a yi a ƙasa kuma daga karshe babu aikin da ake yi sannan su kan su waɗancan gwamnonin da suka shuɗe su ma sun je sun ci waɗannan irin waɗannan basussukan da sunan za su yi kira raya ƙasa su ma suka zo suka gama tenuwa suka tafi sannan su ma waɗannan za su zo su ma su ciwo nasu bashin su je su gama su ma su gama su kwashe kuɗaɗen su tafi wanda duk kuɗaɗen nan da suke cewa bashi babu wani aikin da suke wanda za a zo a gani a ƙasa hanya ɗaya ce tilo ya kamata a ce duk wani gwamna ko shugaba wanda ya je ciwo irin wannan bashin da zaran ya gama tenuwa shi ya kamata a maka shi gaban kuleman ta sabo a tatse shi tas duk abin da ya mallaka a kwashe su a je a biya wannan bashin matukar aka rike yin haka muna sa ran Allah da za a samu saukin waɗannan abubuwa da waɗannan haunan hali da ainihin waɗannan shugabanni suke jeho wannan ƙasa mu da sunan su ciwo bashi za su yi kira ya ƙasa daga ƙarshe muna fata Allah ba mu shugabanni na garin masu kamanta gaskiya da adalci Bauchi Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakuru da ke jihar Katsina da Najeriya na gwamnoni na roƙon Radio Faransa su bani dama in faɗi ra'ayina game da bashin da aka ci namu na jihar Kaduna lokacin da shi Shehu Sani da Shehu Sani yake shugaban a yake a majalisar dattawa an kai batun cin ba a neman kuɗin bashi na shi gwamna Nasiru ɗan Rufai lokacin shi kwamar Shehu Sani shine da majalisar da sai na da dattawa a lokacin kwamar shehu sani ya ki a bada wannan bashi to da zaɓe ta zo sai aka karya inda ba gaba aka mai sa da gwamna na yanzu shi ubasani to Uba Sani yadda aka ci bashin sai allah ya sa kuma shi ne ya sake zama gwamna yanzu shi yake ganin abu hatsarin wannan cin bashi din saboda haka shi sani da yake kuka a batun bashi to ai shi ya ba da dama aka ci wannan bashin saboda haka shi ya san yadda zai kai jihar kaduna ya biya bukatan jihar kaduna na gode radio faransa ibrahim muhammad abubakar bida bida dutsen wai ku bau local gamar najeriya na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International sunana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas Galau jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da mudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakinmu a game da ciwo bashi da wasu sabbin gwamnonin Najeriya suka yi da ya kai musu iya wuya. muna kira a gare su ya kamata su fito su yi wa talakawan jihohinsu me suka yi da kuɗin da suka ci wa jihohinsu bashi domin talakawan jihohinsu su fahimci ina me suka yi da kuɗin kuma ina suka kai su muna fatan allah ya kawo mana ingantuwar tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma ƙasashenmu na afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na arafai sunana kwamaratil yasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya rfi mun gode Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Sunana Malam Ango, Malam makaranta ya wuri. Ciyo bashi kusan naira biliyan 250 a wata shidda da wasu gwamnonin jihohin Najeriya su goma sha uku suka yi. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Ya kamata gwamnoni su takaita ciwo wannan bashi. Allah ya sa su yi amfani da kuɗin ta inda ya dace. ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta yawo da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki daga nan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan mu a yau mustapha adbc da ya haɗa mana wannan shiri Ni sunana Abdulkadir Haladu Kiyawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.